Jaddadawa jama'a haɗin kan da ke tsakanin magoya bayan jam'iyyar Model Lumana reshen ya mai waɗanda a can baya wasu bayanai ke cewa suna fama da ɓaraka saboda dalilai masu nasaba da hamayyar shugabanci na daga cikin manyan dalilan shirya wannan gangami da ke matsayin na shigowar jam'iyyar a fagen siyasa wato rentre politique. da majalisar dokokin ƙasa sumana sanda shine shugaban model lumana yankin yamai bayan delege da sun kai Eh, dari uku su ne ya kamata su halar wannan taro don shi ne mun ce mu kiro 'yan militan duka na jiha don su zo mu duka mu kwatanta mu mutane kun mu gwada ma kasa gaba daya da nan ya mai komi da an yi da mu insha Allahu jahan mai a hannun Hamma Amadu a hannun Modern F Alumana ne zai zamna sai dai an yi wannan taron gangamin ne a wani lokacin da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya Hamma Amadu ke gudun hijira a ƙasashen waje matsalar da makardabansa ke cewa ba za ta katse musu hanzarin da don jam'iyyar ba. Hamma Amadu yana nan bayyanan mu muna tare da shi ko muna so mu gaya mutane duka ba wai yana can ne ba zai dawo ba nan ga Nijar kashan shi ne insha Allah zai dawo amma ko bai nan mu da muna nan insha Allah ko kowa da ya kamata za mu yi shi sai mun ci guri mu insha Allah jam'iyyar model lumana da ke matsayin jagorar jam'iyyar kawancan adawa ta buƙaci kawayenta na FRDDR su zage damtse don ci gaban gwagwarmayar karfafa demokradiya a Nijar nous n'avons droit ni au silence ni à la passivité Hamma Amadu da ke cikin jerin mutanen da ake zargi da laifin safarar jarirai ya fice daga Nijar a watan Agustar 2014 bayan kwamitin gudanarwar Majalisar Dokokin Ƙasa ya cire masa rigar kariya a shirin gurfanar da shi gaban kuliya lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisa to amma daga bisani ya bakunci gidan yarin filinge jim kaɗan bayan dawowarsa gida da nufin halartar zaben fabrairun 2016 da ya ba shi damar karawa da isuhu muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger